don su cuɗanya a don su cuɗanya fitila wato fitila wata nabi a cikin karantawa annabi muhammadu to wannan ta'uli dai ba gaskiya bane wai ni'u alaihi su muna nama annabi Muhammadu ala adatihim a bisa al'adar su a shani'a aka shafe a bisa mummunan ala'uwa al'adar su ta bata ma annabi aiki wa qawlim da kuma faɗin su da suka saba cewa la tasma'u li hadha al-qur'ani wal gawfi kar ku saurari wani alkur'ani ku yi wasa fiye a cikin karanta shi la'allakun ta galibina tabbas in kuna ka za ku rinjaye shi mai karanta shi to ai wannan faɗi suka yi in sun yi hayaniyar ta rinjaye ƙur'anin mm-hmm. ba za ta yi rinjaye ƙur'ani ba wani su ba hazal filu sai aka danganta wannan aiki na sanya garani kulkula din nan illa shaidani li hamlihi alai domin shaidan shi ya ɗauke su alai akan wannan zancen yawa hamlihi zai kuma wa shaidan lahum kafirai alaihi wannan zancen wa a sha'u suka watsa zalika wannan mugun labari wa a za'uhu suka watsa shi kuma suka watsa cewa wa annan nabi sallallahu alaihi wasallam A annabi shi faɗo duk in aka faɗo wannan to wahayi ba ya da isma duk wannan ta'awilin fa na bazan ne fa Allah Allah ji kan masu yin shi Allah gafarta musu ba daidai bane ba wato fa zina da zalika annabi sai bakin ciki don haka min kasbihun domin kare su wabtara ihim alaihi da yi mushi karya fasallahu allahu ta'ala sai Allah ya lallashe shi wato bi kawali wa ma arzana min qablika ko min rasulin ko har zuwa karshen aya to wa bayyana lin nasil haqa sai shi Allah ya bayyana wa mutane da gaskiya min zalika daga wannan waye yau min labadila maimakon banna da suka ji aka ce a ba ba abinda suka jin wannan to ba qur'ani bane to wa zal qur'ana ko sai kiyaye alqur'ani wa kama ya hukunta ko bar da ayati ayoyin shi wada fa ya tunkuda ma basa bil adu abinda maki ya cudanya bihi da shi kama ramina hu ta'ala kama yadda ubangiji ya lamunce mu alqur'ani min kauli wato daga faɗin shi Allah din inna na nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun in ka kwantar da hankali wannan aya ina nan nazar na zikira wa ina lahu lafizun duk ta tura ta wulolin nan fa bai yiwuwa ana faɗin ƙur'ani wata magana ta kama da ta alƙwar'ani ai suka ce to ai ko yanzu idan ma da tana karatu ana iya buɗe rikoda har ta rinjayi su ko masu hayaniya sai hayaniya da za ta rinjayi muryoyi ma da tana to zai ce maka yi amma ka kamanta homa da tana abin da ke rubuce suke faɗa ganin yana kansu a rubucen suka haddace shi ya zauna mm. to shi wancan fagon shi kenan ko da ka ji yanzu ma da ci yayi kuskure ko ya gyara ko don uwan shi gyara mishi in ma yi wasa a cikin almajiran shi wani zai ce mishi ba wannan karatun bane ba na guri kaza ne mm. to amma inda sanda annabi ke faɗa ne fa in yayi kurewa zai iya ganewa to ka gani wa min zalika ma ruya abinda aka rubaito min qissati yunus alaihi salamu wai annahu wa ada qaumahul azaba wai yayi mutanen shi alƙawarin azaba an rabi daga ubangijin shi falan mata bu lokacin da suka tuba ku shifa anhumul azabu sai aka yayi musu azaba faqala sai ce to la arju ilayhim ko to ba zan koma ba zuwa gurin tunda nayi alƙawari kaga dan kalwar Allah fa ya bayar da shi kenan daidai ne a ce Allah ya ba yadda annabin shi ko a mu ɗabi'a mu ta mutane duk sanda ka ba da mutumin ka to ka fi ci amanar shi kuma kun san yau mala ya hudun lahun nabiya ko na wallazina amanu to ka ma ji ba annabin ka ne Allah ba zai ta ba amma da mu'mini Allah ba zai kunyata da su ba to yaya annabi Yunus zai alƙawarin Allah zai saukar da azaba daga baya su tuba a ɗauke azaba shi ba a gaya mushi ba har ya ji kunya ya ce ba zai koma ba sai gudu kuma a kamo shi dole wannan ba ci mutunci annabi ba eh an ci to in an yi waye waye ya ci mutunci na shi ya dace ya haka ko ne ya kamata ya ci mutunci gabala na Allah da annabi to wannan wai yau min zalika yana daga cikin kare da ake kagawa a faɗe shi wannan ba haka ba ai mini mhm, menene yawwa to mai faɗar wannan ya yi wato ko ina zuwa yawa la ba zan koma musu ba kazzaban ina mai karya na ce za a yi ba a yi ba abada har abada ba zan koma haka ba wannan kazaban ba mafi'ulin arji'u bane ba hali ne to fa ba yau sai ta shi mu galiban yana mai husatawa yi mana in zahaba mugariban yana mai ba da haushi domin kuskuren da annabi zai yi a kama shi mu mun yi sai a ɗaukaka mana daraja to ai mu kure ado ne gurinmu su kuma kuskure ne gurinsu abinda ake nufi annabawa bin su za a yi ɗari bisa ɗari labi ne ya za a bar su su ko ɗan rashin ya kamata mu ko ba da ka ce a biyu mu ɗari bisa ɗari yanzu da mu da iyayenmu da malamanmu da 'ya'yanmu da kowane mu gaske mu aka ce mu bi ba shekarun mu ko shekarun haihuwanmu ƙaddara yanzu mala habibu babanka sai zai abin da ya saba mu shari'a kuma ka sani to shi kenan dan yana da shekarun ru zai ka ce a ba komai ai a biyu shi a haka to shi ko dan ka fi shi wayewa ta duniya ka baro shi ɗau ya ka shigo gari to sai za ka ɗebo ta da faɗi to shi ke nan dan kana gama ka ce to ai mu tsohon wannan fahimtar mutanen zamani ne a sai ce maka habibu gyara ne to dukkan mu abin da aka ce mu bi gaske junanmu su ku annabawa to ba ma san rashin gaske tasu ba to shi yasa su tube kaɗan to sai a hukunta su domin a gyara kar kuma a bisa kan abin da ba daidai ba to ina muke fa'alam ka san aka rama kallon Allah shi mutunta ka Allah ya safi ko Allah ya safi khabarin minar a khabarin luwarin da fi hazal babi ana yunusa an cewa laisa ana yunusa babu cewa yunus alaihi salamu qallahu ya gaya musu inna allaha mulikakum al inna allaha muhlikukum ko ba ni biron kalaran ma a to a ni ba ma ne ba ce da mini ba inna allaha mulikum allah za yi halaka da su to wannan laisa ba shi fi khabarin min al-akhbar al-warida fi hadha al-bab bai daga cikin wasu labarai da suka zo a wannan babi na al'amarin annabi yunusu wa inna ma fi abin da ke cikin shi dai annahu da alaihim bil alaki ya ce tun da mutanen nan ba za su bi gaskiya ba Allah ka halaka da su wannan shi aka sani wa du'a'u shi kuma addu'a daga gan shi a laisa menene laisa bi khabarin yudulabu sidquhu min kadhibi ba wani abu ne da ake neman bambance kare shi ko gaske shi ba a'a lakinnahu qala lahum sai dai shi annabi Yunus ya ce musu innal azaba a hukum. azaba zai muku asubanci wakata kaza wa kaza lokaci kaza da kaza fakana zalika sai hakan ya kasance kama kala kamar da shi ya faɗa to sun marhaba Allahu anhum sannan Allah ya ɗauke musu al'azaba wannan azaba wata dara kanmu ya gafarta musu wanda ke ce mata daruki a riski mutum wato kamar yanzu lokacin da ka baro gida ashe da ƙa'ida za ka tafi ko da ka? ko kuma da dan kudin ka naira dubu da kakan dan canza da kakan dan baiwa miskinai sarka an san kai da kake da zaka fito to zaka fito da wannan ko waya kada zaka kai dan wani abu wani dai abu wanda ko da ba shi zaka yi amma da adana da maka to bayan ka wasu sai ka sai ta ce a ah, Allah rama ba ya tafi ba waya ku kai mishi wayan ne ko kuma to kun ga canjin nan da yake yi wanda suke ba da sarka nan ya tafi makarantawa yau kun ga ba da kudin nan ba gashi har ma da tarbe shi ku dauka ku bi shi shin nan ba an maka tadaruki ba shi ne an ruskan maka da bukatar ka donan yanzu Allah ya yi masu tadaruki maimakon a basu su halaka sai aka ruske su da rahama shi ne aka ji kan nasu Allah ka yi mana wannan tadaruki ka gyara mana kuskuren da muka yi ta'ala ubangiji ya ce illa ƙaumar yunusa sai mutanen yunus lamma amunu lokacin da suka yi imani ka shauna annuhum azabar khizi sai muka yayi musu azabar kunyatan al'ayatan tawarwaya arwato fil akhbari a wadansu labarai annahum Mar'au da la'ilal azabi sun ga dalilan azaba ne wa makhailahu da alamomin azaba din qalu ibn mas'ud sai suka tuba ubangiji to sai yayi to dan mas'ud shi ya faɗi wannan wa qala sa'id ibn jubairin gashahumul azabu azaba ta rufe su kama yi gashi saubul mene nan alkabra to to kamar da tufafi kan rufe kabari ina wannan abin da ake cewa kubba kun san kubba in aka ɗauki gawa ba da wani zane ba da akan duka mamaci to ba ku zanga mutane ba sun duka kabari da shi ba sun yaka sun eh. irin wannan to shi ne a sauƙi eh amma ba shari'a ba ne kamar ba da labari ne irin yanzu kamar da bahaushe yana son ko irin in malami zai yi wani bayani aka sai ce daɗi na da gobe sauran zuwa ai karin magana ne ba aya ba ko kuma ya ce wani dai abu mai kama da kamar aya amma shi ba aya ba ne ba hausa ce da hikima wadda in ka ji ta za ka yi daidaita amma ko ba aya ce ba aka fasa ba shi ake nufi to ka ji wannan to fa in kulta in ka ci a to fa ma ma'ana ma ya anna abdullahi ibn abi yausarin kana yakatubu li rasulillahi sallallahu alaihi wa abdullahi ibn abi sarin ya kasance yana ma annabi rubutun wahayi su martar da sannan ya yi ridda mushrikan yana mai shirka wa sara ila quraishin ya tafi zuwa quraishawa fa qala sai ya ce musu inni kuntu usarrifu muhammadan haizu uridu ni nika jujuya muhammadu duk yadda na ga dama in aya ta zo sai rubuta abin da na ga dama sai ce ga abin da na rubuta sai ce mai eh haka ne kaga kenan dama bai san abin da ake ba ni ke jujuya shi wani shi nan ga dai iska wannan zai nuna muku dan mutum dan mutum na bata gaskiya bai sa ta gaskiya ta baci to ko za abin ko za abin da ke bata gaskiya abubuwa ne kwaya biyu abubuwa biyu ke bata gaskiya Allah rabu a faɗe ta ba tare da an santa ba Togarin faɗar da wato garin faɗar da sunan gyara sai a yi ɓarna ko kuma a faɗe ta ba gurin faɗar ta ba yanzu da zan mutum ya zo nan makaranta ya yi tambaya da abin da ya tambaya in ka ja mishi ba ka yi daidai ba to sai ka bar abin da ya tambaya sai ka ɗauko wani abin da dama kake so ka faɗa amma kuma bai da munasaba da gurin shi wannan mutum na iya ganin to ka faɗa ne dai don ka zage shi kaga sai gaske ta ki shiga amma da ka bari karatu ya zo gurin ko shi ya jawo wannan tambayar ya ce alaga ta malami ne ne ta hukunta ga zai ce ai kaza shi ne kaza domin annabi ya ce kaza Allah ya ce kaza amma in kai ka jawo abin kara kito kamar na mai sai ce auto yau karatu kuma da mu ake to a nan zai karɓe ta ko kuma kai kana son ka faɗi to amma kai kanka baka santa ba to sai ka faɗe ta baka iya yadda za ka faɗe ta ba ta shiga cikin mutane to yanzu shi wannan yana son ya ɓata gaskiya ne amma fa ya kasa to ya tafi ya gaya mu ƙwarai shaya waɗanda da ba su jahilai ne in wannan ne ma ai yahudu zai gaya ma waɗanda suke da ilimi to ka ji abin da ne. kana yumli alayya azizun hakimu shi yakan shifto min azizun hakimu wato fa ƙulu zan ce au alimu hakimu ko dai alimu hakimu wato fa ƙulu shi ko muhammadu to sai ce na'am kullun sawabu ko wanda daidai ne ashe kaga bai sa abin da ake ba sai ni ina faɗa to na kaga ai iskanci akwai yiwuwar fa hakan to da azizin hakimun da alimun hakimun don allah to duka kalmomin wane ne ba kalmomin allah ba ne to yamhullahu ma ya shawo wa inda hume kuma ma nan sah min ayatin aunin su anati bi khairu mina sannan kuma ko bayan haka duk sadda aka faɗi kalma akwai hikima faɗanta kuma in ana so a halakar da mutum ana iya faɗa kalmar a ce ma annabi a canza shi ya ga kamar dan ya canza ne ta canza shi ake so a halakar tunda a nan za mu ce ma abdullahi ibn sarf shi ke kan gaskiya ko ko annabi ke kan gaskiya to kuma sannan annabi na baki yawa da baki da Allah abdullahi ibn sarf shi kuma akwai wadda dama can da wannan manufa ya shigo Allah ka shirye mu wa fi hadisin akhara a wani hadisin wato fa da wannan nabi wai sai annabi to sai ce miji ukutub kaza kai dai rubuta kaza to fa yaqulu sai ce akutub kaza amma ni fa kaza na rubuta wato fa yaqulu annabi sai ce ukutub kai fushita kai dai rubuta duk abin da ka dama yanzu da Allah zai yiwu ga Aliyu ga Muawiya ga su sauran duk marubutan nan sai mutumin da ya zo ɗazu shi za a bashi wannan damar ya rubuta haka kaga ba zai yiwu ba na a ka zo ka tara muna kafin wato shi malam na bayani ne akan yadda ake shigo da shubha wani rikici wani zai ɗauke hankalin mutane akan addini ta yadda za a lalata alƙur'ani asalin dai magana kenan wai kuli zai ce ukutuba aliman hakiman ka rubuta alima hakiman wato fai kulu shi kuma abdullahi ibn sarhin sai ce a katubu sami an basira wato fai kulu lahu ukutub kai fashita sai annabi ya ce mishi rubuta abin da duka so wa fi sahihi an anas radiyallahu anhu anna nasraniyan wani kirista kana ya katubu nabi sallallahu alaihi wa sallama yana ma annabi rubutun wahayi ba da ma bayan ya musulunta su martar da sannan ya yi ridda wa kane kulu yana cewa mai da ri muhammadu illa ma ka tabtu lahu muhammadu bai sani ba sai abin da na rubuta mashi fa'alam to kai malam mai karatu ka san na Allah Allah ya tabbatar da mu iyaka kai ma ya tabbatar da kai alal haƙi akan gaskiya wala ji ja'ala lishaydani kuma Allah ba zai sanya lishaydani ga shedan wata libisihi da rikitarwar shi alhaƙa gaskiya bilbadil da banna a a wala ala sabilan ba zai sanya hanya ba lin shaidani ga shaidan wata libisi hil da rikitarwar shi gaskiya bilbadil da ɓanna ilayen na zuwa gurbi to kaga an da wo kan magana da muka fara bara hmm. Allah ba zai bar mu cikin wannan duhun ba anna misla hazihi laikadi duk irin wannan hikaya da ka gani a walan tun farkonta to la tuqi fi qalbi mu'minin raiban ba ta aukar da kokan a cikin zuciyar mu'min iz hiya hikayatun amanar tadda wa kafara wannan hikaya ce ta wanda ya ridda kuma ya kafirce billahi da Allah kaga misali kun san na gaya muku mutum uku a duniya mutum hudu a duniya ba mai kare su almajirin da ya ban makaranta wanda kai san karatu idan ya ban makaranta in ya tafi gidansu ba ba mutumin da ya fi shi kare a duniya sai matar da ta yi yaji yau daga gidan mijinta ba mutumin da ya fi da kare idan mace ta yi yaji daga gidanka Allah rama ba a fata kar Allah kadara maka duk wanda ke da mata matar ta yaji to ba ta san iyaka kare ta ba wallahi tallahi ke kawo karni kin tsoron Allah to rashin gaskiya to an faɗi biyu ku tambayar sauran ba to sai tsohon lebura tsohon lebura ba mutum da fi shi ƙarya to ku tambayi na hudun ba shi wa zai makarya eh wa zai makarya oh, ya nuna baka taɓa zama da tsohon lebura ba ai a labarin shi ne zai faɗa mana za ka ci kaman gaskiya da ka ce ina fama da ciwon ba zai ce ah, ai kankando ne ne wani mai ne kankando ne zai ce ai wani ciwon bayani ni dai duk yawo na mutum ɗaya na san mai maganin shi wani na guri kaza sai da ya cika wuya hali duk sai shirya maka yadda za ka wada kudi a je a an so maka magani ko ko shi ya ce maka ya san maganin wallahi ta ko kowai san shi ba to kuma sai tsohon karuwa wanda take talenta to duk duniya babu mai kare waɗannan hudu kar ka zo banda ɗan dubu yana da ƙarya amma doɗan nan fa sun bi shi to shi yana ƙarya abinda zai samu abin duniya waɗancan tsaba ƙarya tsaba ƙarya don su tsoron Allah ba ba ba domin suka tsara magana in ka biye mata sai ka shiga gidan yara kan magana su to ka ji wannan Allah shi mana tsari to yanzu waɗannan mutane tun da sun yi rida a kama magana mutumin da ya rida tun da yanzu fa abokin faɗa annabi ne ana karɓar shi da abokin faɗa kan abokin faɗa shi da ka ji wa kana ya ƙulu shi ne ko mu kuwa Allah na ƙabalu khabarar musulmin hami. ba mu karɓar labarin musulmin da ake tuhuma a to ba kai bi kafiri ne tara huwa ya kafirin da shi ya ƙirƙiri ƙarya ko tawa mislahu mislahu da irin shi ya ƙirƙiri ƙarya alallahi ga Allah ta tawa rasulihi wato da manzo Allah ma huwa yau yawmin haza abinda yafi girman tuhumar da ake wa musulmin da ake tuhuma domin kare kafiri ai ta fi tuhumar da ake wa musulmi ko wal ajabu mamaki asali Allah ramma wal ajibu ne abin mamaki sai aka ki abin mamaki aka ce mamaki domin girman al'amura aka ce to kaga mamaki litaslimil akali ga mai lafiyayyen hankali ya shigalu wai ya shigalu to to misali hajji ne kati ya shigalu ya shagaltar da sirrahu zuciya shi wani misali hajji ne kati wato da wannan hikaya wai kokarin hadace ta wa kasar da ragashi ta fito min adubin kafirin daga maki kafiri mubgirin lidini mai kin addini mubtarin mai yanko ƙarya alallahi ga Allah wa rasuli ya kaga wa manzo Allah wa lam yarid an ahadin minal muslimina irin wannan labarin bai zo ba daga ɗaya daga cikin musulmi wala zakara ahadin min sahabati wani ɗaya daga cikin sahabbai bai ambata annahu shahada ma qalahu abinda wannan kafirin ya faɗa ba ba a samu wanda zai ce ya ga wannan labarin ba wabtarahu abinda kuma mai kaga ala nabi ala nabi lahi wa inna ma yabtari li kaziba alladhina la yu'minuna bi ayati lahi wa inna ma iyaka na'am babu ma wanne inna ma yabtari a na qur'ani hmm. a na qur'ani babu nan ma babu sa'a a nan da shi na qur'ani da shi ko babu menene wani wa inna ma yautar likaziba a na ƙura'ani ko to wannan da shi kuma a tabbatar mashi shi a kai da bai sa ba ya yi hikaya ni da ya sa ya yi ikiti ba su to ai baka tambayi ba mace zuwa hikaya maimaita abu yadda yake ba ikitibasi ka ɗebo nashi kai naka kaga ayin ka lura a nan a irin nawa ya nuna ba aya yake magana ba sai dai ya ara aya ya yi magana da ita misali kaga wa inna ma kaga ya zo da shi a babin ibtida'i ya fara magana wa inna ma yautar likaziba ba faga gurin ba alazina layu na bi ayatin layi masu yan waɗanda ba su imani da Allah ba to su kadai ke yin ƙarya wa ulaika su waɗannan humul kafirun su ne kafirai na'am na masu ƙarya to ka gana yana son ya gaya mu sunan da yake son ya gaya mu masu wannan ƙarya hmm. kai kuma naka sai ɗauko aya kamar yana cewa ma aya ki ba su amsa mana ƙur'ani ya sunan masu wannan aikin hmm. kaga sai ƙur'ani ya zo da kanshi kaga babu wawi tunda a lafazin ƙur'ani babu wawi shi kuma wannan izan anamu da ya sanya wawi in ka lura to ya ɗauko ne ya yi wannan aiki wancan ko ya jira ƙur'ani shi ƙur'ani ya zo ya faɗo to ne ne mm-hmm. anamu kuma shi ne ke faɗi amma da bakin ƙur'ani mm-hmm. to galaran masu hannun kun gane yawa bambancin su Shi ne malabi ku su wato da hikaya hikaya maimaita abu yadda yake irin shi na tsala inna ma fitar da ka ziba alalai ko mm-hmm. to kaga wani ai aya ce to in ya faɗe ta to ya yi kaya waɗancan mutane to ga abin da aya ta faɗa kansu idan kuma ya faɗi namu shine ikiti da basi ka ɗebo aya ka ce taimaka aiki mm-hmm. kuma daidai ne abin iri misali ba mai abu zai na manta inda shi ke cewa mm, kashi ala ina hun hobo so ba haɗu ba ne? iya ne ne kashi to kaga irin wannan to kaga ala ina hun hobo so ba to dala ya zo shi a aya to a cikin waka kai to qur'ani dala aya ne amma ka duba yadda ya zo da wannan baitin bai rage ma qur'ani ko bai bai kara ba kuma sai ya biya bukata waka shi shi to yake tafasi ne to mu je ina muke ina muke abinda ya kai ai to in ba abin nan ba an kusa kwana ko hmm? to wa ma waƙa min zikirha fi hadisi anas radiyallahu anhu wannan hikaya din kenan wa zahir hikayatiha to fa laysa fihi ma dulla ala annahu shahada sha sha shahada ko hmm. ba abin da ke nuna wani mutum ya ga wannan wala allahu haka ma sama shi dai mutumin nan ya hikato abin da ya ji ne wa kare allala bazaru malam bazaru ya kawo dalilin hadisahu hadisin wannan zalika wa kala sai ce rawahu sabitun anhu walan yuta ba alai amma ba a bi shi a wannan zancen ba na'am ya kawo hanzari Allah zama a fa kwanan nan fa lokaci yayi